ana sa ran babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin ƙarshe kan amfani ko jingina amfani da na'urar tantance masu kaɗa kuri'a a makon nan da zai zama sauran mako ɗaya kenan a gudanar da babban zaɓe a Najeriya. Ƙalubalen wannan zaɓe dai yana kawo adawar ɓangaranci a Najeriya inda aka samu dattawan arewa ƙarƙashin ango Abdullahi na amincewa da katin tantancewar da kuma gudanar da zaɓen ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Farfesa Jega. A can kudu maso gabas kuwa 'yan rajin kafa ƙasar Biafra sun yi gangamin neman a sallami Jegan ma daga mukaminsa don suna ganin ba zai adalci a zaɓen ba. 'Yan PDP mai mulki dai na nuna kara shafa musu kashin kajin kin jinin na'urar da nuna kuma dai da mai za a yi amfani za su iya lashe zaben. Inda kakakin jam'iyyar Olisa Metu ya ce sun ma kama hanyar lashe zaben. Ga ƙarin ƙaimin matsayar daga jigon kamfe ɗin PDP a arewa maso gabas Adamu yadi Ni kan bana ji kamar akwai ɗan PDP da yake tunanin kada a yi zaɓe da abin da jega yake so a yi da birni da ƙauye. Welcome mu muna so a yi da wannan na'urar da ake kudi. jam'iyyar pdp za ta yi nasara a ƙasar nan gaba daya dan arewa ba yi da zuciyar da zai jefa wa buhari kuriya don ra'ayinsa tun da kaga ni da matana za mu zo bakin akwati nasiru zai ɗauki ɗari naira ɗari biyar ba matana ta ta jefa wani jam'iyya ni kuma coordinator ne na wani jam'iyya ya mu da ke faruwa da yawa sai dai mun daina karban kuɗi ta musu daina karban kuɗi sarakuna su daina karban kuɗi a kun kowane mutum sannan kuma yara su ma sai su bi ra'ayi amma ba wanda zai tsaya yana ganin wani kato na karban biliyan of naira ya je ce yaro ya je ya ra'ayi a zuwa buge shi a banza da ke shi wannan musiba so pdp za ta kada apc tun sha biyu rana ne sunana adamu saleri kashir ward kasar yalwa shugaban forum din pdp na yalwa mu mutane mu a shirye muke kan mu haɗe yake duk ƙuriyar mu suna kunce za mu yi jam'iyyar pdp allah yadda ita wannan mu na'uran ba ta ba mu tsoro ai ita na'uran kanta ai mutu yake sarrafa ta saboda haka watakila mutanen ma in suka yadda da pdp shi shikenan kawai ba matsala su insha Allah in Allah da wannan wata na'ura duk ba ta bamu tsoro ba ta firgita mu mun san mutane ne za su sarrafa ta kuma mutanen mu suna shirye za su yadda yadda za a yi duk a sarrafa ta za a yi kuma san jam'iyyar PDP za ta je zabe babbar jam'iyyar adawa APC ta bakin shugaban ma'aikatan janar Buhari kanar Hamid Ali na nuna matukar za a yi amfani da katin rashin magudin zai ba wa adawa galaba amfani da wani ko fito da wani eh, dabara na cewa amfani da shi zai kawo saiko mutane ba za su samu su su ya tashin da wuri ba ƙarya ne gana sun yi パンパです duka duka wanda suka je suka kalli abin da ya faru dakikai talatin da bakwai ne harka dangwala ya tsanka ka yi zaɓe ka kada ƙuri'anka a canjin nan ba ƙarfi ba mun kurun bige maganan canji ba duk kowa a kan titi in ka samu canji ake cewa kuma Allah yadda za mu yi nasara wannan shine karo na farko a tarihin zaben Najeriya da na'urar tantancewa ta shigo harkar zaben da hukumar zaben ke tutiyar matukar aka yi amfani da ita magudi zai ragu ko ma dai ba za a kawar da shi duka ba Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja Najeriya